Mama ta ɗebo abinci tana ƙoƙarin kaiwa bakinta, ta dube shi cikin tausaya masa, ta ce, To, Salim me ya faru? Salim ya ɗago idansa daga kallon da ke maman, ya ce, Mama, matar abokina. Matar aboki? Maman ta maimaita, cikin mamaki ta ce, Mutuwa ta yi? Salim ya sake saurin kallonta ya ce, mama ke ma ba za ki so a ce ruma ta mutu ba za ki iya rasa ni nema a'a salim to me ya same ta kuma wani abokin naka salim ya ce cikin ƙarfin gwiwa mama aboki na safwan to matarsa ruma na kamu da tsananin santa Mama, buri na ruma ta dawo dawotawa don Mama, wallahi ta fi dacewa da ni ba wai da safwan ba da ni ta kai salim mama ta katse shi da faɗin haka cikin tsawa da ɗaga murya hakan ya sa tilas salim ya yi shiru jikinsa yana ta rawa mama ta ture farantin da ke gabanta wanda take cin abinci a cikinsa ta miƙe tana kaiwa da komowa cikin fargaba da tashin hankali duk irin esin da ke hura falon amma gumi ne ke faman karyo mata tamkar a cikin kicin take ta sake duban Salim cikin ɓacin rai amma Salim ka bani mamaki Salim ban taɓa yin mafarki za ka iya yin irin wannan kuskuren ba Salim ka manta da Allah da dokokinsa tunda har ka iya duban idona ka ce kana son matar abokinka abokin naka ma na kusa da kusa wallahi kana so ka ɓata wayanka kana so ka watsar da tarbiyyarka ka zama abin kwatance Salim ya ɗago tare da share gumi ya ce, Mama, ki yi haƙuri, ba wai ina nufin wani abu da ita ba, kawai ina so ni ma in mallake ta ta hanyar sunna, ba wai ta wata hanya ba. Ta Allah yi min shiru Salim. Yanzu ka ƙadarta ƙanwarka ce bilki, tana zaune a gidan mijinta lafiya wani ƙato ya dinga burin ta kashe a wannan auren nata ta zo ta aure shi. in ma tana da yara ta zazzage su ta watsar don Allah ya za ka ji a ranka ya yi shiru yana share gumin da yake ta zubo masa mama ta yi murmushi ta ce to duk yadda za ka ji salim ita ma haka nata yan uwan za su ji don haka ina roƙonka kada ka kuma wannan maganar kuma na yi ma alkawarin zan ta yi ma addu'a Allah ya kawo ma wata macen mafi alkhairi amma ba na son in kuma jin maganar matar abokinka Salim ya miƙe gwiwa duk a saƙule ce, Na gode mama, kuma insha Allah zan kiyaye, ni ma kuma zan yi addu'a Allah ya zaɓa min abin da ya fi alkhairi. Mama ta ji daɗi don haka ta yi ta shi masa albarka tana yi masa addu'a, haka ya fita ya tafi duk jikinsa a sanyaye. Safuwan kuma bayan ya tashi daga aiki, kai tsaye gida ya nufa, zuciyarsa cike da nadamar auren ruma. da kuma nadamar yi mata abubuwa da yawa na rayuwa don ruma ba ta dace da wannan ba ruma ta fi dacewa da irin marasa asali su je su san abin da za su gaya wa 'ya'yansu amma ba shi mutum mai asali da dangi gaba ɗaya ba ya saukar da numfashi lokacin da ya yi fakin a harabar gidan ya jima a cikin motar bai fito ba yana jiran ruma amma shiru haka ya kuma sawa ya kuma jin tsanarta a cikin ransa ya fito ba tare da ya nufin bangaranta ba ya nufi nasa nan ma shiru ruma bata zo ba shi ma kuma bai je ba kai har aka kira sallar magariba ya yi alwala ya je masallaci ya yi sallah sannan ya dawo ya koma ɓangarensa nan ma ruma bata zo ba hakan ya yi mugun fusata shi don ruma ba ta da gatan da za ta iya masa haka sannan ba ta da ajin da za ta yi masa miƙewa ya nufi ɓangaren ruma jikinsa yana tarawa rawa don azabar ɓacin rai ya banka cikin falon ba kowa kuma babu motsi ya sake yin wata kafa ya danna kansa cikin uwar ɗakin tana can tsakiyar gado duk wannan zafin da ake yi amma ta ne da ƙaton bargo tana ta kuka don shi da yake bakin kofa yana iya jiyo sautin kukanta kaɗan kaɗan amma ya share ya ce cikin tsawa da daga murya ruma ruma ruma da take bango ta ji kiran har cikin kanta don haka ta yi saurin sanya hannu ta toshe kunnuwanta don kanta kamar ya tarwatse take ji Ransa, ya ɓaci ya matsa jikin gadon ya sanya hannu ya fusge bargon cikin fushi ya kuma kiran sunanta ruma ruma ta cure waje guda don wani irin sanyi ne yake kaɗa ta ji take kamar a gidan kankara aka sanya ta hakoranta sai haɗuwa suke amma a haka ruma ta amsa ba tare da ta iya ɗagowa ba tsaki safuwan ya ce ke ruma wai kurma ce ke ya ina mijinki zan zo ina yi miki magana amma ki banza da ni saboda me me kika taka da me kike tunkawo Roma ta sake jin wani sabon kukan ya kuce mata amma ta daure ta yunkura ta tashi jikinta yana rawa Sannan da zuwa yaya ka yi haƙuri wallahi tun da ka fita bana jin daɗi kuma ban san ka dawo ba amma ka yi haƙuri in ranka ya ɓaci yi min shiruruma kar ki sake bata min rai dan komai zan iya yi miki yaya za ki mai da ni tamkar ban san abin da nake yi ba in shigo gida awata nawa da dawowa in biki zo don ki min sannu da zuwa ba aikin zo ko don ki bani abincin da ni nake yin wahala wajen nemowa ruma ta kalle shi cikin mamaki ta ce haba yaya kamar da wani abu a ƙasa wata dariya ya yi ta raina hankali ya ce kin ga ki zo ki bani abinci dan yunwa nake ji ruma ta share hawayen da ke fuskarta ta ce ban iya yi ba saboda a kwance yau na yi ne don har yanzu ban iya yin komai ba in ka ɗauke sallah sahuwan ya yi tsaki tare da yin taku zuwa ciki cikin sassarfa sannan ya tsaya bakin kofar ba tare da ya jiyo ba ya ce ai sai ki taso ki girka min don wallahi ina da kamar ki a gida ba zan fita waje in siya abinci ba bai jira abin da za ta ce ba yana gama maganar sa yayi waje roma da take sa da ido cikin mamaki ta sake sakin kuka ta yunkura da kyar har yanzu rawar sanyi take yi ta ɗauki rigar sanyi ta sanya tare da hula ta sanya safa ta kawo wani ƙaton hijabi ta sanya duk don ta rage jin sanyin amma sai ta ji tamkar ta ƙara haka dole ba ta da ikon zama ta fita yana zaune a falo yana yin waya da wata mace yana ta dariya tamkar ba shine mutumin da yanzu nan ya gama ya rufe ruwan bala'i ba ko baya ji na tsoron Allah yana ta tankwashe murya yana gaya mata maganganu mai daɗi ran mai mugun ɓaci ta ma rasa me za ta yi ta huce sai kawai ta juya ta koma ɗakin tana kukan bakin ciki wallahi ba za ta yi girkin ba sai dai duk abin da za a yi a yi bata jima sosai da shigowa ba shi ma ya shigo fuskar samartik ya dube ta tana zaune tana ta kuka ya ce cikin ban tsoro ruma me na ciki min Roma ta ɗago da jajayen idanunta ta kalle shi ido cikin ido ta ce, Wallahi Safwan baka da tausayi, baka da imani, kuma baka yi min adalci ba. Kana kallo yini zirnai a kwance ina burin ka dawo don na san za ka ƙarfafa min gwiwa, za ka lallashe ni, za ka sa in ji ƙarfin jikina, amma sai ka ƙara min wani ciwon, to girki ne ba zan yi ba. ita wadda kake yi wa kalamai masu daɗi a waya ka je ka sa ta yi ma amma wallahi ni ba zan yi ba sai dai duk abin da za ka yi min ka yi min safuwan ya yi wata dariya kana ganin ta kasan dariya ce ta mugunta ya ce wallahi ruma kin yi da ɗan halagziriyan babu mes ko kaɗan don nisan ɗan sunna ne gaba da baya don haka ba ni minti ashirin za ki kallo Rumai ta bi shi da kallo da ya fita cikin wani irin yanayi, lokaci guda ta kuma murza idanta, ta kuma kama hannunta ta garza cizo, wai in mafarki take ta farka, amma ina tana nan inda take, ai kuwa ta ƙwalla kara ta zube a nan. Wannan karar ta janyo hankalin safuwa da ke fala, ai kuwa da gudu ya shigo, ya kuwa ci da ita a kwancewan wari a tsakar ɗakin. ya yi saurin durƙusawa yana yi mata magana amma ina ta yi dogon suma hakan ya tilasta masa kira Dr. Munir a waya mintuna kaɗan ya ɗauka ya jima yana ƙoƙari kafin ya samu ta dawo cikin hayyacinta ya rubuta mata magunguna ya bata bai tambaye ta matsalar ba ita ma bata gaya masa ba kuma shi ma safuwan bai ce daman bata da lafiya ba kawai ya ce ranta ne ya ɓaci ta suma Dakta na tafiya kusan takwas na dare ita ma Nadia tana shigowa gida a cikin motarta ta alfarma. A lokacin Roma, tana zaune a falon tana so ta yi dabarar da za ta koma ɗaki don jiri ne yake ɗibanta. Tana zaunen ma Nadia ce ta suso kai cikin falon ba tare da ta yi sallama ba. Shi kuwa safuwan da ke zaune yana faman dana remote yana ganin ta ya saki murmushi yana yi mata sannu da zuwa yanzu nake cewa ko dadi ya hana ki zuwa nadiya ta zo ta zauna dab da shi cinyarta tana guganta tasa tana kuma magana kusa da shi sosai tamkar za ta haɗa fuska da shi oh ya haƙuri wallahi na ɗan shagala ka ce za ka ci abinci ko idan saci kallon ruma da ta yi musu ƙori tana kallon su tamkar ta samu tv sannan ya kalli nadiya ya ce wallahi yunwa nake ji ta ɗan matsa ta ɗauko da karta ta zuge ta ɗebo wasu plus guda biyu ƙanana tana cewa nema yunwar nake ji gashin mace ko sakwara ne da miyar agushi ni ce na yi ta don yau momi ta fita shi yasa kuma na yi sa'ar gashi zaka ci ya miƙe da zummar wanko hannu amma nadiya ta ce ba zai yiwu ba ka nuna min kicin in je in ɗauko ma abin da za ka wanke hannu yana ganin kamar hakan ya fi sauƙi ko ya jinjina mata kai tare da nuna mata kicin ta miƙe ta nufi hanyar kicin amma ruma ta yi saurin miƙewa ta ce ina zaki nariya ta ɗan ja da baya ta ce inda mijina na kwanan nan ya aike ni don haka ba ni hanya roma ta yi murmushi tare da kaucewa ita ma nadiya ta fice ta je cikin kicin ta ɗebo ruwa a wani flas mai kyau ta dawo ruma tana nan tsaye inda take har nariya ta zo ta wuce ta je ta zauna akan kafet inda shi ma safuwan yake zaune yana jiran wanke hannu ya kwashi abinci ruma ta sake yin wata kwafa ta fita ita ma kicin ɗin ta nufa ta haɗa gumi ita kanta abin ya bata mamakin yadda ta daina jin sanyi duk da yadda take rawar sanyi ɗazu ta ɗauki wani ƙaramin kofi ta ci shi da kalanzir ta dawo falon ta tsaya a kansu Nadiya ta juye safaran nan a cikin plate da ta ɗauko a cikin kicin ta ɗauko miya ta zuba da naman kaji tamkar a yi kiransu su yi magana don sun fi sakwarar yawa sakuwan da ita suka sanya hannu da nufin za su so mace roma ta ƙaraso ta ce cikin izza, ai wannan miyar ai ba a sa mata man shanu ba, kamar kuma da man shanu za ta fi armashi ko yayana. Kafin ya gutsir lomar farko, roma ta kwara wa sakwaran nan kananzir gaba ɗaya. Duk hannayensu sun samu rabansu, sannan ta yi jifa da kofin tare da zazzaro ido tankar wadda za ta hau bori ta ce wa Nadia, tashi ki fitar min daga gida. To masu sauraro, sai a dakace mu a cikin shiri na gaba.